to jama'a da na gwarzon shekara da nan tambaye ka a wace jaha aka ce ka da na ƙarfi ji mana jihar sokoto usama ya ci wato garin farkin musulmi birnin shehu usman bin fodiyo allah ya ƙara wa sokoto albarka ana ji ko shugaban malamai wato malam usman madora ya ce to jama'a ku zo mu tafi gidan sultan ga shi sokoto mun ci motoci manya-manya biyu aka je sultan ya gani ya ce allah ya muku albarka allah ya daga darajar ku to tasu kenan ta fili ko to malam sa'idu hassan jingir ya aiko ya ce sultan ya ce allah ya mun albarka ji malam sa'idu amma wannan yana gun yawwa to shi ma allah ƙara ma albarka to da aka kai sai ya ce wayannan da suka ci na ɗaya ga kyautar kaza ga kyautar kaza ga kyautar kaza ya ce dukan ku yadda yarda ku ci gaba da karatu zan biya har ku gama sun haɗi tun da mu mun yadda da karatu sultan ma ya ce a ci gaba zai biya Allah ƙara mar daraja أقول صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم تؤدون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى ما kuka shiga gaba كنا tsaye addini kuna bayyana wa gwamnati alherai Allah muku albarka Allah taimake mu taimako na duniya da lahira Allah zauna da Najeriya lafiya Allah kare mu daga dukkan hadari wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu wa alihi wa sahbihi